Yawwa to kamar yadda kuka sani dai a kullum a kowane lokaci dai ni ne na kuɗin nan dai. Kai wane ne kai waye? Kamar ya ni waye waye bai san ba duk garin nan. Ban taɓa ganin mara hankali gidahumi irin ka ba. Kai ni din ne mara hankali gidahumi kai ni fa ba tsoron ku nike ji ba Allah sai a fafata yanzu nan. Dan Allah wanda ya fasa dan Allah. <laughs> A'a to yanzu dai a bar batun faɗa duk ba wannan ba mai gida Adam Zango ka san abin da yake faruwa kuwa? Babu ruwanka da mu. Kamar ya ba ruwana da ku ban gane ba. Baka san ni ba? ban san ka ba. Kai in baka san ni ba ai mutane da yawa sun sanni ni ka san ko ni waye kuwa ni ne fa sai na faɗa maka jibarista gogoro oluwalin. Matsalar kai jahili ne a ƙauyen nan. A a a wai ni kake gaya mu wannan magana wai ku da kun ga ina kyale ku ina bin ku a hankali ko to wallahi za a fafata fa yanzu nan fa. Muna daidai da kai a wannan garin na rantse da Allah. sai dai a yi kare jini biri jini a cikin garin nan a'a gaskiya ni dai ba da ni za a kare jini biri jini ba na bar muku faɗan na wuce tunda na ga alamun yau ba sa'a sai an jima shashashan ban sa shashashan wofi to an fasa wucewan ma na dawo Yawwa yayi dan kwambo wai me yake faruwa ne? Ni daga yau ma na ba aiki a nan. Kamar ya ka bar aiki a nan, ka san me yake faruwa ne ma kuwa baki fa kai. Bakin mata ne? Daman kai a nan ka fa abki ai da an yi magana sai ka ce mata, kai wani irin mutum ne? Ni cikakken dan tasha ne a kasan nan ba wai a garin nan ba. Gaskiya kam na ga alama wai ni kam na ce ya labarin adahama ne wai barawo ne ai adahama ba mutumin kirki ba to ni yanzu duk wannan ba ma alhaji ba da ma na manta ban gaya maka ba a cikin kudaden nan fa na dauki miliyan biyu mun je mun kashe da ni da junadiya da kawayenta ka cika mahaukaci da kuɗi kamar ya na cika mahaukaci da kuɗi alhaji duk fa wannan abin ina yi ne saboda kai saboda ni kake aikata ka na dakatar da kai yanzu alhaji ni zaka dakatar ni ne naka fa sai na faɗa maka jibaris tagogoro oluwalim tunda ko har ya kai ga nayi faɗa da junadiya to kowa ma in zan yi faɗa da shi to ai yanzu daman babban maganan da ya kawo ni ma maganan junadiya ne me kai gaskiya ba zan iya faɗa ma abin da ta yi ba da baki na saboda babban abu ne baba da wuri ka gaya mai mai junadiya ta zo ta yi ɗazu ta zo ta karɓi kuɗi miliyan hudu ina jin har da yan guntaye ma miliyan hudu Yau wato assalamu alaikum mutane na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi ma kowa fatan alkhairi bayan shan dariya tare da fatan kuna lafiya to kada dai ku motsa saboda yau muna tare da wannan shararren kamfanin namu na da data mai suna Nasara Data. yawa ka gani mu maka faɗa sai a ce gashi gashi. Ai ko yau dai ba wani gashi gashi saboda a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro Oluwalim ne nake gaya muku. yau muna tare da wannan shahararren kamfanin namu na sayar da data mai suna nasara data yanzu to ya za a yi malam abin da za a yi abin da kowa zai yi shine kowa ya faka faka ya je ya yi downloading din wannan application din mai suna nasara data domin ya fara mora gara basa. Ba tare da bata lokaci ba a yanzu yanzu nan da kuke kallon bidiyon nan ku duba description ko kuma comment section. Za a je muku link din wannan application din mai suna Nasara Data. Ku danna zai kai ku Google Play Store ku yi downloading ku yi register domin ku fara morewa. Wannan shine hoton application din namu wannan kuma shine cikin application din namu. Za ku sa number waya da email da suna da komai da komai da kun yi register zai bude. Za ku fara amfani da shi. Kwarai da gaske. Muna su da datan MTN and Glo, Itel da na mobile kuma dukansu akan farashi mai sauki. Azima ta gaya min komai. Muna su da data 1 gig, 2 gig, 5 gig, 10 gig ko gig nawa kuke so za ku samu inda kun zo wannan kamfanin namu mai suna Nasara Data. to magana ya ƙare. A bude kunne da ce kaji. Sannan ba iya data kaɗai ba fa muna sai da iTime katun waya shi ma za ku iya siya a wannan kamfanin namu. A bude kunne da ce kaji. Sannan kuma za ku iya yin cable subscription akwai electricity bill payment sannan kuma akwai result check. Akwai Go TV, DSTV sannan kuma za ku iya yin item to cash da duk wani abin da ya shafi sub. Kwarai kuwa. Sannan ba iya application kaɗai ba muna da website mu mai suna Nasara Data. Gaskiyanka. Da kun shiga Google Chrome ko Opera ko duk wani abu da kuke browse 2006 ku rubuta www.nasaradata.com za ku gan mu wallahi ba sai bata lokaci ba sannan shi ma link din website din namu zan aje muku shi a description ko kuma a comment section a yanzu nan da kuke kallon bidiyon nan ku duba za ku gani barai da gaske don haka domin neman ƙarin bayani gurin siyan data ko kati da duk wani abin da ya shafi sub to wani ita ce number wayar mu za ku iya yi mana magana ta whatsapp ni ma abin da nake tunani kenan sannan a cikin application din namu ma akwai number wayar mu ta whatsapp duk za ku iya yi mana magana domin siyan data ko kati da duk wani abin da ya shafi song wallahi ba zai bata lokaci ba dan haka daga karshe dai a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalim ina mai ƙara tabbatar muku da cewa inda kuka zo wannan website din namu mai suna nasara data to magana ya kare me kuka jima an ce nasara data nasara data da haka kada ku bari a baku labari sai kun zo mu haɗu da ku kawai a nasara data sai dai mu tafi tare wallahi <laughs>